أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومنجلي السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو سلام حديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشريني بوتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda ya daidai da ashirin da wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba da ke wannan layi namu na hausa road a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira allah ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba abinda aka ce mu yi aiki da shi Allah ka ba mu ikon wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari da abinda aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama to muna roƙon Allah ya haɗa mu da abin duniya da lahira abinda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da abin don tsarkin sunayensa A'a akwai wata baiwar Allah da ta turo ko ta kira tambaya ya kamata a yi ƙarin bayani ɗan taƙaitacce kafin mu shiga bayanan abin da za mu na farko kamar yadda na ce yau muna da karatu shi ya samu kai ƙoƙarin fara tafsiri da wuri wanda asali ya kamata mu fara tun tara saura kwata ne ba saboda yanzu idan mun tashi akwai debate da za a yi a shafin sarki zaki ne da wani ɗan shi'a akan matsalar auren mutu'a matsalar in za ku iya tunawa bbc ta taba da ko matsalar ta je ta yi bincike daga baya a wancan karan mun tattauna matsalar amma ta babin rudud ne su faɗa mu faɗa yanzu ma matsalar da ta sake tasowa wasu abubuwan suka zo suka ce shari bbc ce musu na ce ko da rahoton bbc ko babu shi matsalar mutu'a abu ne wanda yake tabbatacci a wajen kuma gashi ana yi da karamar yarinya a wajensu a za ka dinga ganin maganganu masu cin karo wadan za su ce maka ba a auren yarinya aure na mutu'a sai budurwa da kuma izinin waliyinta to shi kan shi istilayin budurwan in baka gane abin da suke nufi bugar da kai zafi sai ka gane mai suke nufi da budurwan so suka ɗauko wannan shi'a daga iraki na samu labari kuma ban yi mamaki ba wani lokaci sai ka mutum daga wata duniya ko hausa beji sai kawai ya kira ta waya so wannan da'awar yadda mutane suke kallon ta wuce nan hatta waɗanda ba hausa suke ji ba suna bibiyar abin da mai wani ya kai masu ko ƙaƙa ya yi masu ƙiƙi ƙaƙa so na samu labari ta hanya ingantacciya su waannan inda suke zuwa su ɗauko da kunshi an cin nan a can wani lokaci idan ina program translator suke sawa su fara nan suna jin mai nake fada don ku gane cewa an kai kana kallon abin a matakin wannan level din abin ya wuce yadda kake kai ne kake ganin abin ba wani abu bane a gurinka akwai wanda su abin abu ne a gurinsu so yanzu insha Allah muna gama karatu karfe goma nan dare mutane za su tara akwai wannan program ita wannan baiwan Allah a ta ce ne ta fitar da zakka cikin dukiyar ta kuma kudin ya kai wajen 1500 amma ba fa aiko ban ce ba tambaya kawai ce kuma wallahi ban san ta ba ta waya ta kira ni ta tambaye ni na ba ta amsa ba shikenan ma assalam so da tabbatar da zakka ta ce a unguwar da take akwai ladanai haka da wasu mutane wanda suke mabubukata sai ta rarraba kudin wasu ta ba su dubu hamsin hamsin wasu ta ba su dubu ashirin ashirin wasu ta ba su dubu talatin talatin to sai aka samu wasu ustare suka yi fatawa suka ce wannan zakkan ba ta yi ba ulama uke nan ulama warasatul anbiya wai ai ya kamata kudin ta dunkule ta ba mutum ɗaya ne tunda ko ta karkata to zakar ba ba na ce ne na ce kai rabu da su zakar ce ta Allah ya karba to kamar maganar da muka yi ne jiya wala wani lokaci na mamakin yadda ya kamata masu fatawa su sani ya stabtuna ka kulillahu yufikum asalin fata wannan fa aiki ne na Allah domin al-mufti ismu fa'il ne na aftayuti to yana da shuruɗu da dawabidu, tunda wakiltar Allah zaka yi akwai abin da dole ya kamata ka dinga taka dan dan in zaka yi magana ba kunya bane ka ce baka sani ba domin har annabawa akwai mustawar da wata matsalar an kai wallahi sun jingina ilimi zuwa ga Allah kai matsalar ba su da amsa akanta yana ciki kun ga maganan matasa yaushe alkiyama za ta tsaya lokacin da jibril ya tambayi annabi ya ce yaushe ne ai annabi ya ce masa mal mas'ulu anha wannan matsalar Allah cewa naka ka annaka hafizun anha suna tambaye ka ganin suke kaman ka sani ka ki faɗa musu ne Allah ya ce kul inna ma ilmuha indallah kace ilimin yana wajen Allah ne shi kadai ya sani kaga diyar da annabi yake da ilimi da karatu amma akwai matsalar da yanzu an kai shi ma ya ja ba su yayi shi an bar ma mai duka kayi shi Kullaya Alama alamu man fi samawati wa man fil ardi al-ghaiba wa ma yashuruna ayyana yub'asu to wannan matsalar duk duniya duk wani mai karatu ba wanda yake da amsa a kanta sannan a ciki akwai matsalar rai sun ce in an taɓa ɗan adam a jikinsu yana jin zafi a ina rai take a jikin ɗan adam Allah ya ce wa yasu na ka'anar ruhi ulun ruhu wa ma'utitun min ilmi wannan matsala ce da ba wani mahaluki da isa ya baka amsa ga inda rai take a jikin ɗan adam wannan matsalar Allah ya ban makansa sani to za ka samu akwai irin waɗannan matsalolin to shi yasa dole gaskiyar magana ɗalibai waɗanda suke tasowa ghairun nadijina fil ilm wa inda basu nuna ba a ilimi wajen kowane irin abu mutum ya kallafa ma kansa in an tambaye shi ya ba da amsa ba haka ake wa harkar karatu ba sannan ba abun kunya bane kai fatawa yanzu ka gane kuskure ne gobe jibi ka canza fatawar ka ce ba daidai bane fatawar da kai jiya ga abin da yake daidai domin ilimi yana karɓar canji bai wa ya zamanto ilimi a ce ba zai karɓi wato hadara ba sai dai a tajammu daskarewa kan ba zai taɓa yiwa ba gaskiya wadda aka gaskiya Allah ta'ala ya samu dace a sannan akwai mutanen da suka turo da saƙo akwai wani ɗan uwa malam hassan a shi ma ya aiko da dala ɗari kuɗin da muka ce muna nema shi ma kusan zai zama wajen dubu arba'in da shida ne yana wata ƙasa ne ba sai na faɗa ba eh, shi in ya ji ya san saƙon cewa saƙon da ya aiko ya turo saboda aka a yanzu a lissafin da muka yi jiya mun samu mutum na mala ali saura mutum sha biyu so sannan ɗan agajin da suka zo nan a malam ashiru daga jibiya ya aiko da naira dubu goma sha biyar cikin asusun wannan mu'assasa ya ce naira dubu biyar a saka ciki dubu goma kuma a saka cikin wancan saura nawa yanzu saura mutum tara ko to muna neman mutum tara ina ganin su aiko mana da naira dubu goma goma kai wannan za mu yi wannan aikin da shi ne kawai shi kana shi kuma wannan ba za mu sake waiwai wannan aikin ba sai shekara ta yi akwai adam adama muhammad ta aiko da naira dubu biyu sannan akwai lukuman aliyu jibrin ya aiko da naira dubu uku sannan akwai wato yahaya abu yasmin janaral ina ganin ya aiko da naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar sannan sai shi wannan malam ashiru ismail ɗan agaji daga jibi ya aiko da naira dubu sha biyar inda muka yi magana yanzu sannan akwai wato a hamma juda ya aiko da naira ɗari biyar sannan da kuma ahmad suleiman naira dubu biyar da abubakar ibrahim ko ibrahim abubakar ya aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar sannan akwai wato habatu ibrahim abdulmumin ta aiko da naira dubu ɗaya da ɗari tara sannan akwai a jibrin sa'idu naira dubu uku sannan akwai muhammad a yusuf baushi ya aiko da naira dubu ɗaya sannan da kuma rabiu usman naira dubu biyu a sannan akwai adamu kabiru wannan naira ɗari biyar ne sannan akwai muktar ibrahim wannan naira dubu ɗaya ne musa jibrin kagara ya aiko da naira ainihin wato dubu ɗaya sannan akwai umar zubair umar zubair naira ainihin wato ɗari biyar sannan akwai a mai dubu muhammad naira dubu uku sannan akwai abdulkadir a muhammad naira dubu ɗaya wayannan su ne wa'inda za mu iya halittuwa yanzu muna roƙon allah ta'ala dukkan wa'inda suka aiko da kudadensu don aikin addini allah ya saka musu da alheri allah kuma ya tsare musu abin da ke hannu na dukiya lallai addinin musulunci ba zai tafi ba sai da kuɗi yanzu aka faɗa muku man da kawai ake amfani da shi yadda ana ɗan barin wuta na ku sha mamaki wannan masallacin ba neman taimako ba ke malam samala ko ana yi ba a yi wanda ma ya kamata su yi wasu suna da kuɗin su riƙi ko ma za mu ce musu su yi ba a gani in dai baka gane cewa ba kai ya kamata ka gina lahirarka da kanka to ka bari ka mutu ka gani ran da ka tafi wani gina ma ka ga bari ka gani yaudarar kan mamaki a gani lahirar nan kowa ya yadda ba sai an je ta kuma in mutum ya mutu ya je aka dawo aka binne shi mu da kan sai mu ce wani ya riga mu gidan gaskiya kowa ya san gidan da yake gida ne da ba tabbas to don me sa mutum ba zai yi kokari ba da gina makansa gidan da yake da tabbas lokacin da yake gidan da ba shi da tabbas eh kayan shekara hamsin sittin a duniya kana da dama a hannunka baka gina makanka lahira ba wai sai bayan baka wai kuma sai ka tafi lahira wai lokacin da kake tunanin wai wani kuma ya zo ya gina ma lahira ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa kullum muke faɗa muke ce Allah ka ba mu kuɗi yawa ni ba damuwa ta bane ka zo kana ɗalibi in baka karatu kuma in baka kuɗi kai gaba shikenan a dinga mun addu'a A inna tu'minuna billahi Allah ya ce wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in dai aljannan nan da gaske ake kana da hali ka samu dama kana da kuɗi to kai amfani da kuɗin kuma kai da kanka ka gani haka ya kamata a yi a gani haka kuma sha Allah za a ci gaba ne mutum ya zo in ba shi karatu kuma in ba shi kuɗi wallahi a gani Allah ya samu dace a karamakan jiya ba mu karasa wannan ba ya haƙuri ka sake maimaita min ajali zalika katabna daga nan sai mu dora kai mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبيت بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون kafin mu abin nan kwana biyu muna manta ba ma faɗin akan numba na A kamar yadda mutane suka sani akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu takwas a biyu tara sai ɗaya takwas zero zero 2733-2938 tambik ibtc sunan banki sunan account a sahabatul kiram nambobin wayan da ana su a turo mana tambayoyi ta murya akwai sufuri ko abin da ya shafi da'awar ko za ka aiko mana da kuɗi ko tuntuɓa kofin ma a buɗe take abubuwa da dama muna buɗe su mu saurara akwai sufuri takwas sufuri biyu uku biyu takwas takwas sufuri shida tara akwai sufuri takwas sufuri uku sufuri tara bakwai biyar biyu sai tara biyu akwai sufuri takwas sufuri shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai a bakwai sufuri sannan akwai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri kuma mutane su ji tsoron Allah wanda aka hana su zuwa umara bana sun yin ƙura aka ce ba hali to su duba girman Allah su kawo mana kuɗin nan mai aikin addini ko su raba uku su kawo mana kaya ba illa mai su bi hawa biyu. in dai neman yadda Allah kake yi aikin alheri za ka yi wannan kai wannan ne baka san ina za ka dace ba kuma wanda suke da zakka za su bayar tama udan kuɗaɗe wannan organization ɗin tana buƙatar kuɗaɗen haka nan kuma hatta waƙafi nan ka kaga mutanenmu ba su da shaƙafa ta wayewa wajen a ɗauki wani abu a ba da awa a matsayin waƙafi don tari da kanta ba a yi za ku ga cewa guraren da aka ci gaba yanzu kamar nan masallacin ya kamata yanzu a ce akwai wani bawan Allah ya ɗauki wasu gurare ya bari a matsayin wakafi wanda gurin yana iya kawo kuɗi to dukkan responsibility na masallacin kuɗin da san yake samarwa sai ya riƙe masallacin ba tare da an yi bara ba haka ake a wasu gurare amma munin kowa kawai ya yadda cewa addini ba zai gina wasu irin naira goma goma da naira biyar biyar kuma ba mu faɗa wa juna gaskiya ba yaudarar kanmu maki da aka wanda ba su samu daman zuwa umara ba to su duba girman Allah idan ba za su samu a aiko mana kudin duka ba to raba biyu ko uku a aiko mana da rabi ko kuwa haka nan wanda yake da wani abu zai yi wakafi ga mutum ya shiga musulunci ko ta tashi shiga musulunci ta saba da kowa ta baro inda tana bukatar inda za a ji ta ba kuma inda za a ji muna da irin waɗannan matsalolin yanzu muna maganar marayu na wa mata a daura jiya da yau akan matsalar marayu ta hafizul ana ila kafalatul haita to yanzu binciken da aka yi gidajen marayu da ake da su a Najeriya kaso goma ciki bakwai ba na musulmi ba uku ne kawai na musulmi yanzu duk garin kaduna ku faɗa min gida waya ɗaya da kuka sani na marayu ne an gina shi kuma wani abin da muke yi fa na munasabar sallah ta zo a kira su a basu abinci a ɗinka masa kaya ba shi ba ne kafalar kiletin ba wannan gudunmawa taimaka musu kawai ake amma in an ce ka fara kiletin ya shafi responsibility na rayuwarsa gabaki ɗaya ne inda zai zauna abincin da zai ci kayan da zai sa karatun da zai in bi da lafiya wannan shine ake kira kafalati da shi kuma ku duba ku ga yadda qur'ani yi mana ishara akan wannan na na maryam lokacin da mahaifinta irin su mahaifinta ta haife ta da Allah ya ce fataqabbalaha rabuwa. thumma min bi qabulin hasanan wa hana batan hasanan wa kaffala hami zakariya annaba zakariya ya ɗauki nauyinta da kulawa da ita ku duba ku gani saboda tsabar muhimmancin abin da yake maraya yana da shi a wancan lokacin sanda baban ta faɗi rasu ba wai duba aka yi maka aka ce kai wani ka ɗauke ta gogorewa aka zo kowa yana cewa shi zai ɗauka kowa yana cewa shi zai ɗauka da matsalar ta kai matsala ne aka ce to yanzu dole kafin a ɗauke ta sai an yi ƙuri'a ba shi bane Allah ya ce ma annabi wa ma kunta ladaihim a yi aqlamuhum ya yakfulu maryam ai baka nan lokacin da suka zo suka yi ƙuri'a wajen jefa alƙalimansu don a tantance wane ne wanda ya cancanta ya ɗauki na na maryam ba wai ba a'a kaiwa na kai za ka ɗau saboda wannan aikin alherin kowa yana ganin a'a shi ya cancanta ya ɗauke ta ya kula da ita saboda mareniya ce da matsalar ta yi kamari shine aka ce to yanzu hanyar raba gaddama kawai shine sai an yi ƙura sai ku duba ku gani haka marayu suke a cikin biyu ne akwai wanda ake mutuwa abin musu wani abu akwai wanda ake mutuwa ba abin musu komi wanda aka mutu aka ban musu wani abu to amana ne a lura da dukiyar su ka a ci su Allah ya ce wabtalu ya tama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u fa'u amwalahum wa wala ta'kuluha israfan wa bidanan an yakbar wannan shine matakin farko to yau ku duba ku gani mafi yawanci yanzu in ka ga mutum ya mutu yana da ƴan uwa wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sun zo suna rigima kowa yana roshin shi zai ɗauki 'ya'yansa da ya bari wallahi zai wahala in ba wani abu ya mutu ya bari ba lokacin za su zo su yi karfa-karfa kowa ya nuna cewa ai shi uba ne ɗan uwansa ne baɗi mutu shi ne a haƙƙo a kan wa a kan ɗan uwansa haka ake yanzu amma idan ka mutu baka da komai to a lokacin da ya kamata al'umma su kafa wani abu su kuma wanda ba a ban masu kuma ba a kula da su sai ka ga ba a yi wanda ne Allah ya ce kalla balla da ya yatim ba kwa girmama marayu kuma don Allah ku faɗa min duk garin nan wani gida ne kuka sani standard kwaya ɗaya wanda aka gina shi don marayu kuma al'ummar musulmi ke ta gina gidan ku faɗa mu babu mun da iya surutu mun iya zage-zage eh kuma kullum abin nan muna kallo ya zo ma wani gobe jibi ya zo ma wani mu ba mu tashi mun tare abin ba baka da kowane irin aminci gata abin ba zai dokan kama kuma rashin tsari ne kawai da rashin manufa eh? yau masallacin juma'a guda nan inda za a ce nan unguwar kaɗai a ce maka da mai sama da mai ƙasa da mai tsakiya in duk talaucin mutum a wata zai iya ba da naira ɗari ko ba zai iya ba zai iya tun za a ɗauki irin wannan mutane kowa yadda zai ba ce ga kuɗin da za a tara yana da mugun yawa to sai ka yi ƙoƙarin rufe mutuncin wani sanda kake da dama ne lokacin da baka da dama kai ma Allah sai ya kawo wani ya tsara mutuncin amma kana kuna muna kallo kuma wani amin kullum faruwa yake wanda kake gan ina faɗa muku wasu abubuwan da ku sha mamaki bai kamata in faɗa ba yanzu kan yi imajin wannan mutumin da ya su mai sai da littafi mala bakar na sassanai na faya yana da rigib ba kuna kallon yana da sana'a ba yana da abin malar sama'ila ba su labari sai ga ka a zaune ya rasu ya koma zuwa ga Allah ko shekara ba a yi ba sai ga matar da ya bari wannan kun ga bai kamata in faɗa ba ku amma ina faɗa ne in faɗi mutumin da kun san shi sai ga shi yanzu mu muke ɗaukar responsibility na iyalin da ya ko shekara ba a ɗaya ba sai ga shi matar ta shiga yanayin da tana buƙatar dole sai an taimake ta kai a koran da aka yi ruwa gidan ya yi ba kai na tura ka je ka gyara gidan ba in ba dan muna da kuɗin da za mu ɗauko a je a gyara gidan ba ba shi kenan duk da ba haya take ba gidan ya kware kafin a samu wanda za su yi aikin gyara sai da hali a gani haka muke kun ga bai kamata mu faɗa ba amma na faɗa ne don ku sani wannan kun san shi yana da abin yi ma a zarkacin da yake dare to me muke yi yanzu na ƙoƙarin mu tsara mutuncin wasu sanda muke da dama don lokacin da ba mu da dama Allah ya kawo wanda za su tsare mutunci ina shekaran jiya a ranar litinin za ka iya tana ba kai na tura makaranta mai muna gwarzo ba ka je biya ma yarin kuɗin kudin waya dubu sha tara aikin da muke ba ba dole mu ne mu dinga faɗa don ba za mu zama wawaye ba mu ba kar arkin ya zo ya zama irin na 'yan siyasa in surutu ne an yi surutu da yawa in tsari ne a zo a ce an yi tsari an yi filan an yi filan da yawa al'amman mu ba surutu yanzu take bukata ba aiki take bukatar a yi ka gani in dai surutu ne na tsari duk an yi surutun an yi tsarin an yi tsare-tsare sau da haka ba kowane abu bane mu za mu dukkan social media muna faɗa cewa mun yi kaza ga inda muka fito ga inda za mu za mu haka yasa kawai nake barin abin a rufe na ce in za ka ba mu kuɗinka ka yarda da tafiyar ka ba mu in baka yadda ba shikenan ka rike kudin amma in sai mun zo a social media ne mun maka bayanin ga inda muka fito ga inda muke ga inda za mu sannan za ka ba da kudin ka kari ka gani akwai mutane da dama suna ba da kudinsu mu da su sun yadda tun da dai suna yi Allah da suke yi saboda shi ya sani ko sunansu ba su bukata a ji a gurin karatu shi nan kawai kuma kana yin aiki Allah ya sani in Allah ya riga ya sani sai ba shi kenan an gama ba nan an riga an gama so irin waɗannan abubuwan wallahi suna nan Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya sa mu mu dace ka gani eh eto eh in bukatuwa ta kama din irin wannan kaga yanzu da bukatuwan ta kama mu yi bayani don mutane su ji kaga mun dan yi bayani sun ji kwanaki a kusan bara sanata alu ya aiko mana da kuɗi naira miliyan ɗaya mun ɗauki mata kusan mutum hamsin tsakanin waɗanda suka musulunta da waɗanda ire-irensu ita mata tana ciki wajen mutum kusan hamsin da aka ɗauki naira dubu hamsin hamsin aka ba su aka ce kowace gashi ta je ta jarin sana'ar da za ta rike kanta kun ga ba dan dalili ya kawo mun faɗa ba dole bane in faɗa kuma shi sanata alu Allah ya saka mar da alheri da ya aiko da kuɗin muka ce me zamu aikin addini bai bibiya ba ni kuma da aka ɗora a matsayin shugaba na san amana ne in duk mutane ba sa gani nawa aka saka Allah ya ga nawa aka saka in an kashe kuɗin ta hanyar da bai dace ba ni na san a koren da zan tsaya gaban Allah dole in yi bayanin yadda aka yi dan amana ne haka ne shi sa kawai nake faɗan shi a rufi in ce kawai in ka ga dama za ka ba mu ka ba mu in na ga dama akwai maslaha in yi bayani in yi in na ga babu baka isa ka zo ka ce dole sai na yi ma haka ne wannan ne Allah ya sa mu a Allah madaukakin sarki ya ce min ajali zalika saboda wancan kisan da ɗan uwan wato habila ɗaya ya kashe ɗaya katabna ala bani isra'ila muka wajauta wa bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi duk mutumin da ya kashe rai ba tare ta kashe wata rai a doron ƙasa ba ko ta yi banna wadda ta santanta a kashe ta to kamar ya kashe mutane ga baki ɗaya man ahaya hafa ka annama ahayan nasa jami'a wanda ya taimaka gurin rayar da wani kaman ya rayar da mutane gabaki ɗaya ne Allah ya ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati manzanninmu sun zo wa mutane da hujjoji daga wajen Allah ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون sannan mutane bayan zuwan manzanni da dalilai da hujjoji daga wajen Allah har yanzu suna bannar kisan kai a doron ƙasa ba tare da haƙƙin rai ta cancanta a kashe ta ba wannan shine ko nan asibitin tudun na fana na sulatta mu'awiya in ka je ka tambaya za su faɗa maka wani lokaci a wata ɗaya sai mu biya wa mutane kuɗin magani ya kai dubu ɗari wanda sun so ba su da lafiya sun cancanta a taimake su kuma ba su da yadda za su ka gani haka wancan islamic medicine din can ko yanzu ka je ka duba gurin da ka ga sunana akwai bashin da suke ne. wasu za su zo da matsala sun cancanta a taimaka ko matsalar ba ta asibiti ba ce tasu ce kuma mutum bai da kuɗin magani yana buƙatar a taimake shi in ka je wajen za ka iya zuwa ka je ka duba mutum yana iya zuwa ya je ya gani to jiya mun fara magana akan abin da ya shafi al'israfu wanda mun faɗi al'israfu a lugar larabci ma'anarsa shi ne kamar yadda muka ce alimamul manawi ya faɗa ya ce wuce gona da iri akan kowane irin abu sannan kamar yadda al’imamul bukari ya kawo cikin al'adabul mafarar Iyasu bin Muawiya yake cewa ma ja wasta bihi Lahi, duk abin da ka ketare iyakar da Allah ya jala yace kar a tsallaka yace fa huwa sarafin wannan abin banna ne israfi ne to sai muka ce akwai abin da ya shafi al wato ayoyin da suka zo a Qur'ani ayatul israfi fiha waqi'un fil mali ayoyin da suka zo wajen abin da ya shafi banna a cikin dukiyar mutane aw fil ko kuma abin da ya shafi wani in ya kashe wani a kashe shi wa fi siyaqin nahyi a kuma siyaqin Allah ya hana haka ya ce kai ayi ayat da muka kawo dazu da Allah yake wabtalu ya sama hatta idza balagun nikah ku jarraba marayu sai idan sun isa aure idan sun isa aure Allah ya ce fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalan sai ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yadbaru kaga kakkuci dukiyar ta hanyar banna kuma mutum igaga bare cinye dukiyar yaro yana dan karami tun kafin yaron ya taso ya girma ya fara tunanin ya kamata ya nemi haƙƙinsa Allah madaukakin sarki yace kada mutum ya haka wannan shine abu na farko al-imamu wato an-nasa'i a littafin sa as-sunan as-sughra ya buɗe babin cewa malil wasi min malil yatimi idan kama alaihi abinda wake ga mai wasiya na dukiyar maraya in ya tsaye wajen kulawa da shi ya kawo hadisi mai lamba ta 3668 amru bin shu'aib daga babansa daga kakansa yake cewa anna rajulan wani mutum atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai ce inni faqirun laysa li shay'un ni talaka ne banda komai amma akwai yaro maraya a karkashi na ina kulawa da shi amma shi an mutu an ban masa dukiya qala sai manzon Allah ya ce masa kul min mali yatimika ka ci daga dukiyar marayanka ghayra musrifin wala mubazirin wala muta'assilin ba tare da ɓanna ba ko almubazzaranci ba tare da kana ƙoƙarin bari ka riƙe dukiyar a ciki ba kai ma sai ka tara taka da kuma dukiyar taka annabi ce ka kai haka da haka ya dace da waman kana faƙiran akulu bil ma'ruf waman kana ganiyan sabi waman kana Faliya akulu bil ma'ruf to shi yasa zamu ga cewa wannan kun ga ta bangaren dukiyar maraya sana akwai israfi ta ɓangaren ciyar da iyali yana cikin abin da Allah ya faɗa wajen sifatu na ibadar rahman ya ce wallazi na ida an faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika Kawama. akwai wanda suna yin ƙauro ɗin kuma akwai kuma inda suna yin ɓannan. a daidai lokacin da ake cikin fisa atal usratin nan wasu sai kaga sun yi abincin yayi oba zubar da shi za a yi ga wasu na bukata ba su samu ba to kaga ittirasi ya riga yayi ne ya shigo al-imam ibn al-qayyim ya faɗa karkashin wannan a littafin sa yake cewa wannan ayar da Allah ya faɗa yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu yace fi infaqihim fayasrifuna fawqa al-hajja a wajen ciyawar su sai mutum ya sarrafa dukiyarsa sama da bukata na sha faɗa ko riga wannan akwai israfi wajen sata ko kuwa mota akwai israfi wajen siyanta gida akwai mai israfi komai israfi yana iya shiga lokacin duk da ya wuce gwargwadon bukata to shi kenan ɓanna ta riga ta shiga ciki to shi ne yake cewa wala bukala. wala bukala ala ahalihim kuma ba maruwata bane akan iyalansu fa na fi haqqihim ta taqaita akan haƙƙin su wala yakuffunahum bal adlan khiyaran ba sa kamewa a'a sukan yi kokari wajen tsayawa ainihin wato tsaka tsakiya wannan shine wannan ita matsala ta abin da ya shafi wannan sai yace wa khairul umuri awsatuha la haza wa lahaza. haza kuma mafi alherin al'amari shine ka tsaya tsakiya kakkai can kakkai nan in kana da iyalai kakkata kura ka zama ɗan mugun sa ido maginka ma ka riga ka lissafa fa yadda zai ƙari ya zamanto abincinka ka riga ka ƙididdige ƙididdige wadda ba kuma in yi zo babu daman ya ci abinci a gidanka don bai lissafinka a wanda suke wannan ko babu akwai to ba a buƙatar wannan musamman in an shiga cikin watan ramadan ya kamata mutane don dinga ƙoƙarin canzawa a gani musamman in kana da hali inda a wajen ramadana kana ba da naira ɗari biyar ne a cefa ne irin ramadana ya shigo akwai hali ya zama to kuɗin ya ninku ya zama naira dubu ɗaya ne ko kuwa mutane sun kasa gane cewa wani lokaci idan wani yana karkashin ka ko ba annabi ya ce ya ishe ka aihu ba kai kokarin tozarta mutumin da Allah ya dora wasa akan ka to kai kokari ne in Allah ya buɗa maka kai kokarin wa mutane kai ma sai Allah ya kyautata maka al-imam an-nasa'i ya kawo hadisi a cikin sunan al-kubra daga dai shi amru bin shu'aib daga babansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kulu kuti wa tasaddaqu ku sadaka walbasu ku sanya tufafi sai ya ce fi gairi israfin wala makilatin ba tare da ainihin wato banna ba ba tare da sa tufafi na nuna isa da alfahari da takama ba ta faɗa muku a darasin da ya gabata a ba na ce aidiyar da wasu suka samu ni ban yadda ba cewa wannan riga tana sa a girmama mutum a ka dai sa ta kada ya zama to kai kasa da yawa kar kuma a wuce ba a tsaya tsaka tsakiya wannan khairul umuri awsatuha nan, to ka dauki mafi al'amuran tsakatsakiya yafi ka sa wannan in kana dalibi a ranka ka yi ƙoƙari kyautata ka da Allah shi Allah ya gamsu cewa kai nashi ne shi ne hanyar da Allah zai sa maka kwarjini wanda duk bai kamata ya tinkare ka ba ba zai iya tinkara ka ba amma ba za ka zo ka lalata zuciyarka ba shi Allah ya gamsu cewa kai ba nashi ba ne kuma duk da haka ka je ka sa katuwar riga wai kana ganin riga ce za ta sa a ga girman ka ƙarya ne wallahi ba gaskiya ba ne mu daina yaudarar kanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya faɗi wannan ya hana israfi ya ce wa huwa allazi ansha jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arusha wan nakala wan zar'a mukhtalifan alwanuhu wa zaytun ukluhu mukhtalifan alwanuhu ukluhu waz zaytun wa rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih sai yace kulu min samarihi idza asmara wa yanbi huwa atu haqqahu yawma hasadi da ya gama sai yace wala tusrifu kun ga innahu la yuhibbul musrifin alaka ce ta abinda Allah ya saukar na abinci a doran kasa da ya gama lissafa noninsa sai ce to ku ci amma kada ku yi israfi sannan Allah ya ce bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjidin ya ce wa kulu washarabu sai ce wala tusrifu ku ci ku sha kada ku wuce gona da iri ibnu kasir ya faɗa yake cewa la tusrifu fil akli lima fihi min madarratil aqli wal yawaita cin abinci saboda abin da yake da shi na cutarwa a jikin dan adam da kuma hankalin dan adam shi yasa annabi ya ce dan adam bai taba cika jaka mafi sharri ba irin ko kuwa irin cikinsa kuma masana harkar lafiya sun ce gwargwadon yadda ka takaita makanka cin abinci gwargwadon yadda kake takaita makanka matsala gwargwadon yadda duk sanda za a ganka sai ka ce maye bakinka yana motsi kana gurgura wani abu gwargwadon yadda kake taddafka makanka matsala a gani sannan yake ba wasu daga cikin magabata sun ce jama'a Allahu tibba kullahu Allah ya tara harkar likitanci ga baki ɗaya wanda yake da alaƙa da lafiyar ɗan adam fi ayatin a cikin rabin ayan nan ne wa kulu wa sharabu ka ci ka sha amma wa dami wala tusrifu kakka wuce gona da iri wajen ci duk wanda ya ɗauki wannan ƙa'idan ba zai dinga samun matsala ba ka ci ka sha da cin da shan sai ka zama tsaka Idan idan baka ɗago sama ba za ka samu matsala in kuma kai sama da yawa za ka samu matsala sai Allah ya ce wa kulu wa sharabu amma wala wala to in a wajen cin abinci kadai sai da Allah ya ce kada a wuce gona da iri yaya za a yi a zo a wajen kashe mutane a dinga kashe mutane ta hanyar da bai dace ba a ce kuma kasa ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya ba ba yadda za a yi ta zauna lafiya sannan za mu ga Allah ya ce wala ta taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana za a kashe dan uwanka kana neman haƙƙin wajen neman jinin sa Allah ya ce kai ma kada kai banna kada kai israfi kada kai banna dan wani ana iya zuwa a kashe masa mutum nawa daya yace sai ya kashe mutum goma da mutum daya kaga israfi ya riga yayin ya shigo ciki shi yasa allamata Ya yace na Allahu anil israfi fil qatl Allah ya hana kisa hatta banna a cikin kisa ce ya ƙunshi sura uku yace sura ta farko shine an yaqtula ne aw akthar bi wahid kaje ka kashe mutum biyu ko sama da mutum biyu saboda mutum ya kashe maka mutum daya kama kanatil arabu taf'aluhu kamar yadda larabawa ke to ka tafi fulalin nan da ake magana fa shi ba fulata ne ba wai faɗan adam ba ba a saniya in ka kashe yana iya kashe ɗan adam a kanta eh? saniya in ka kashe mai yana iya kashe ɗan adam a kanta to wannan kun ga israfi ne ɓanna ne wani ya je ya kisa kai kuma in ka tashi rama wanda ya kashe ba shi ya kamata ka je ka rama a kan shi ba sai ka ce to wallahi tun da ya zo ya yi kisa wallahi ya jawo mamarsa da babansa ba sai na kashe shi ne na haɗa da mamarsa da babansa wannan israfi ne banna ne Allah ya hana sannan yace sura ta biyu an yaktula bil qatili wahidin faqat zai je ya kashe mutum ɗaya ne walakin na hogayar ƙatilihi sai dai ba wanda yake sama wani ya zo ya kashe ɗan uwanka maimakon da ka tashi rama wanda ya kisa kai kuma kana zuwa gidansa sai ka ga wani kace ba dai dan gunshi bane to ana yin wannan ko ba yi ana yi kaga to wannan ya shiga cikin nau'i na israfin shi ma shi ɗayan ya kashe amma fa ba fa wanda ya zo ya kisan ya kashe ba kawai tun da an zo an kashe mai dan uwa yana zuwa ya yi ya sallama yana ana fitowa komawa ya samu in dan gidan ne shikenan kawai ya gaba kawai to wannan ya shiga ciki yace da anna qatl bari bi domin kashe mutumin da yake kubutacce ba tare da wani zurbi ba ghayra israfin fil qatl manhiyun an ba tare da shi yayi banna wajen kashe wani ba an hana wannan Allah bai yadda da haka ba sannan yace sura ta uku an yaqtula nafsal qatil ya kashe hakikanin wanda yayi kisa din yace latin yumassiru bihi amma sai dai zai masa musula wani ya zo ya kashe maka ɗan uwa da ka tashi ka je za ka rama shi ɗin ka samu kuma shi ka kashe amma shi da ya zo kisa kawai kai kuma da ka je wajen kashe shi bayan ka kashe shi kace ai bai ma isa ba dole a datse masa kai dole a datse masa hannuwa musula wanda ya shiga cikin israfin da Allah ya hana yace kada ai to mu yanzu ku kalli gawo ba ba wai fa maganan musula ba ba wannan ku kalli ko kwanan nan gawacin fulanin nan da aka kashe aikop din nan mace yarinya karama haka za ku ga an datse mata kai an datse mata hannuwa an cire hannun hagu da hannun dama an cire mata kafar dama da kafa hagu an datse kan an ajiye gefe kuma ba fa gawan mutum ɗaya ko biyar ko goma ba gawawacin ɗan adam ne daga ƙananan yara sai mata suka yi mahara wani gurin ma ake a sawa ga dan adam wuta wanda mu da a arewacin Najeriya wannan bala in kaji an ce an kona mutum to a can ne lokacin da shari'ar musulunci ta ce idan mutum ya sata in abin ya kai rubu da a yanke masa hannu wanda na tabbatar yanke maka hannu ba daidai yake da a rayuwarka ba kana ji kana kallo da an ce barawo ya tabbata kayi satan ko ba tabbata ba ai a tara tara da an kama ka kawai a ɗauko taya a kunna fetur a sama wuta a rafe ka ba haka suke yi ba haka suke yasa ba za a ba za a zauna lafiya ba in ba dokar Allah aka ba kuma manyan inda suna da wayo sun san addini kuma da gaskiyan addinin ne ke gaban su akwai abubuwa da dama kana iya dabbaka su doka ce ta Allah ku rage ɓannan, amma ba da sunan dokar Allah ba shi yasa mu kanmu akwai abubuwa da dama dole wasu abubuwan sai ana sa hikima wani abin koda addini za ka to dinga fito masa da sunan addini la ta da min babin wahid yawan ka samu shugaba a jami'a kai babban ana yin shigar banza ba akwai maganan kwal dresin ba a makaranta kana iya zuwa kana samun dama ka ce ba ɗalibin ko ɗaliba da za ta ƙara shigowa makaranta in an yi magana ka ce dokan makaranta ce ta hana amma kai a ƙarƙashi ba dokan makarantar ba ce target ɗinka ba Allah ya hana ba shi kenan duk kuma wanda ya zo kowa ya zai ma in ka ce a ai abu ne na doka a rubuce haka yake cewa ba za a yi ba kuma kai wannan doka kake bi shi kenan amma da ka zo ka ce a'a ba za a yi tsireci a makaranta ba saboda musulunci ya hana ayya duk wanda baka yi tsammanin su yaƙi ka ba wallahi su yaƙi kuma wasu ma musulmin ne masu sallah da su za ka fara rikici kafin arna su to daga waje da su za ka fara a gani to dole sai ana sa hikima cikin wasu abubuwa sai ana sa hikima cikin wasu abubuwa to wannan ya shiga cikin bangare na israfi wannan musula daki to da ka kun ga ashe musulunci yana da tsarin da ya lura da rayuwar ɗan adam ta kowane irin hali wajen ba shi kariya Allah madaukakin sarki ya mu dace al-imamu ibn al-qayyim yake cewa inna mujawazatal had wuce gona da iri fi kulli amrin yadur bi masalihi ad-dunya wal akhirah akan kowane al'amari wanda ke cutar da maslahar dan adam a rayuwarsa ta duniya da lahira bal yufsidul badana aidan kai ya lalata jikin dan adam ma iz innahu mata zadat akhlaquhu an haddil adl wal wad duk lokacin da ta kuduwarka da wani abu ikaru akan haddi na tsaka tsakiya da daidai zahaba min sihatihi wa quwwatihi bi hasbi zalika to karfin abu da lafiyarsa zai danga tafiya ne gwargwadon takuduwarka da awo yace wa hada mustaridun aidan fil af'al at-tibbiyya wannan yana aukuwa hatta a harkar abin da ya shafi likitanci za ku ga kan nau kamar mai bacci dan adam yadda Allah ya yi shi yana buƙatar ya bacci to in bacci ya yi yawa ko ya yi ƙasa ba a yi matsala ne matsala ne yana ko cutar da suka ce in shekaru ya ja a hankali za ta dinga kama ƙwaƙwalwar ɗan adam in bai samu akwai shekarun da in ya kai ya kamata ce na baccin awa bakwai da larin ya kai bai yin baccin awa bakwai a tantuko a wata to sai kaga akwai akwai matsala kuma za ka in ka ci bashin bacci yanzu to ka jira dole sai ka rama shine ɗabi'a ɗan adam da haka in an zo an baka labari an ce ga wani mutum saboda tsabar bautar Allah ko bacci baya yi ka ce Allah isa kamar da alheri ba mamaki ɗabi'a ne haka Allah ya yi shi amma dai wanda ya fi shi imani yana bacci shine annabi Muhammad Allah ya ce masa ya ayyuhal muzammil qum al-layla nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi kuma shi da kanshi ya tabbatar da cewa yana yin bacci yana yi jiya ake faɗa min wa akwai wani sharibi ne wa akwai wani abu a bakinsa kamar mama wai shi bai cika cin abinci ba wai ta wannan abin in yana bukatar abinci kawai sai ya dinga tsoda kamar mama sai ya ƙunshi. sai na ce Allah sarki na ce ka koga banda ya jingini da shi ya samu darajar da kafaran maka suna cewa da hazar rasu ya kulu tsam a ah. shi kaga tun da babban mai gida yana cin abinci wala ba mamaki ne da lafiya ne Allah ya ba shi lafiya kaga na ce kuma Allah ya tabbatar da wannan ya ce wa ma arsalna qabalaka min al-mursalina duk wani annabi da Allah ya turo a doron ƙasa sai da Allah ya tabbatar da suna cin abinci to tun da ku annabawa na cin abinci mu a gurin mu su ne top na farko duk wani wanda zai zo da wani abu in ya wuce nasu to sai dai mai masa uzuri sha to ba mamaki watakila ya samu matsala ne Allah ya ba shi lafiya to kaga shi ne sai ce kan naumi wasu kaman bacci ko rashin bacci wal akri wa shurbi ko ci ko sha wal jima ko jima'i duka wa'annan ana buƙatar mutum ya zama tsakatsakiya ne in suka yi yawa ko suka yi ƙasa matsala ne wani haraka yanzu za ku ga tirenin ba ana buƙatar ɗan adam ya zama yana tirenin yana motsa jiki ba ta za ku ga cewa shi kanci tirenin ɗin ya yawa mai shi matsala ne eh ka gani wal riyada wal khalwa wal mukhalata wa ghairi zalika da makamantan wannan wannan ibul qayyim ya faɗa cikin littafin sa al-fawaid a shafi na 139 wannan magana sannan ayoyin da suka zo da maganan israfi wanda yake kaiwa matsayin kafirci da Allah to wannan israfin da waɗannan mutanen suke yi to yana ciki dan Allah ya ce wala qad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna minhu minhum ba'da zalika fil ardi bayan manzanni sun zo da hujja daga wajen Allah cewa bai kamata su kisan kai ba sannan kuma suka ci gaba da yi sannan duk lokacin da ka kai ga kana iya ɗaukar reran ɗan adam ba ta da kowace irin kima a gurinka ka kashe ɗan adam ka ji kamar wani ƙwaro ka kashe ba ka da kowace irin damuwa to malam Allah ya kiyaye hanya ce da za ka kama ta koda ko sunanka musulmi aka tafi lahira to hukuncin fa da zai biyo ba zai yi kyau ba za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce wa lutan idqala liqaumihi ku tuna annabi lut sanda ya ce wa mutanansa a al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuna zuwa ma alfashar da duk duniya ba wanda ya taba yi kafin ku innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa Allah sai ce bal antum qaumun ko mutane ne mabandata da ku ga da luwaɗi da kafirci duk da mai luwadi ba kafiri bane amma kusan suna da alaka duk mutumin da ilisin kilwaɗi a matsayin abin wala da wuya ka ga bai kai shi zuwa ga aikin da sai ya faɗa kafin shi ba luwaɗi aga wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutun min qaryatikum innahum unasun yatatahharu aka ce a ai kawai a kore su a gari yanzu maganar luwaɗin nan hadis wala haraj in ana baka labari sai kai mamaki a ce maka aiki kaza yanzu in mutum yana so ya zama kaza sai yana da alaƙa kaza kuma wasu shedan ya musu ne, sun yadda sun aminci cewa wai akwai matsayi kaza da ba za ka iya samu a rayuwarka ba sai in ka yi alaka da kaza za ka samu mafi yawancin mutanen mutum zai zo neman ku zaɓe shi za ka ji yana karanta maka ƙulin lahon mamalikal mulki tutil mulka duk sun haddace ta yin siyasan nan tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka wani amma ku diba ku gani alaƙarsu kuma da malaman tsubba ake da abinda suke karantawa da kayan da gasken Allah malikal mulki ne tukutil mulka man sha'u idan ya ga dama zai ɗauki mulki ya baka bai da buƙatar sai kayan alaƙa da kowane boka kuma wasan sun yi kuma ba a samu kuma wasan ba su yi ba kuma sun samu don ka gane Allah ne mai cewa abu ya yi sai ya yi kun ga haka suka faɗa mai sannan haka Allah yake cewa qala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin ila qaumin mujrimin an aike mu zuwa garin mutane mujrimai linusil alaihim hijaratan min min din musawwamatan inda rabbika lil musrifin ga mutanen da yake mabannata ne an riga an sa ainihin wato alama ainihin wato akan su Allah ya ce wa idza massal insanu da ana bi janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin masa. sai Allah ya ce kazalika da lil na ma kanu ya'malu haka maka kawata wa mabannata aikin da suke sannan Allah ya ce fama amana li Musa illa durriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'i an yaftinahum وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين والله فرعون ينا تكن مبن نتاء دولا أتنا سنة الله يتكذبت ثمود للمرسلين ثمود واسن قرية من زنم الله إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمن في جنات وعيون وزروع ومقام har Allah madaukakin sarki ce masu wala tuti'u amral musrifi kakkubi al'amalan duk wani mutum da kuka san mabannaci ne su waye sai Allah ya faɗa maka su yace alladina yufsiduna fil ardi wanda suke banna a doran ƙasa ba sa yin ba sa yin gyara su ne al musrifina da haka zamu ga cewa Allah ya ganin mabannata a gurare da dama a cikin Qur'ani ga lokaci bai bayar ba amma dai zamu tsaya nan gobe wannan ayi mu tsallake ta zamu tafi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ga dan uwa malam mubashir shine shugaban izala na wannan gunduma da da lokaci ya kamata a ce na ba malam mubashir ya dan yi wasu kalamai amma tun da shi ahlul baiti ne dan gida ne ina ganin ya kamata ya samu lokaci ya dawo dan mu baka dama kai ilqa'in wasu kalmomi ga dan uwa a malam baban sadiq daga birnin kano ya yi takanas ta kano ya shigo wannan garin sannan ga ɗaya daga cikin uwa malam muhammad tukur sun halattu malam muhammad tukur muna muku fatan alheri lokaci ya yi za mu tsaya a nan mutane su yi haƙuri wa bihadar kaɗirin kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh